الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu dama cikin rayuwa muke samun lokacin mu a daidai wannan lokaci mai albarka muke bibiyar wannan littafi mai albarka ya mu farshi na imamu a jakariya ya haɗar musa annahu rahimahullahu ta'ala da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da'iman wa abadan da dakatar da mu abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki abin da ke kuskure ne da bata muna roƙon ka ya Allah ka sa mu gane kuma mu karfin zukatan wajen kawai ke ba Allah ke mana jagora cikin abin da muke karantawa a yau insha Allah ta'ala darasin ya kai mu kan babin da ma ke babu bayani ila bi tahrimi ta'ala fi babin da ke bayani a kan haramci mai kaushi a kan shaidar karya wanda kafin wannan muna amfani da wannan dama don tunatar da al'umma yanayin da muke ciki da watan da muke ciki albarka watan sha'ban wanda daga shi sai ramadan kusan darasi uku daga shi sai ramadan darasin da ke gaban kafin ramadan ba zai wuce guda uku ba wanda kamar yau watan ya kama kuma yau ta ce ke kusan karewa na daya Wanda duka yana nuna masa saurin rayuwa yadda take gudana kuma wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita alkhairai a cikin sa har ma yake nuna cewa akwai wani wata da mutane suke gafala a cikin sa yana nan tsakanin rajab wa ramadan rajab ya wuce ramadan bai zo ba ga watan ya kama shi ne sha'ban kuma annabi yakan yawaita azumi a cikin sa da yawaita alkhairai a cikin sa ba watan da ya fi shi illa ramadan saboda haka in kana so ka shiga ahlus sunna sosai to ka yi aiki da koyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka yi koyi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan wata da albarka ka yawaita alkhairi da kuma yawaita azumin wannan wata sai dai karka azumi su duka sannan kuma idan ba ɗabi'ar ta bane yin azumin har ya kai rabi to nan ba sai ka hakura domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana sai ga wanda ya saba yin azumi a wasu kwanaki ko da bayan ramadan bayan nisfu sha'ban zai iya ci gaba da yin kayan Allah ya ba mu dacewa da amfana da waɗannan kwanaki da kuma samu ribaci watan ramadan mai zuwa allah sai mana jagora sai mana dace wannan babi mai girma da ke nuna wato kaushin haramci daga allah subhanahu wa ta'ala dangane da masu shaidar fito masu cewa shaidar fito a wannan kalmar suka ɗauka a zuwa. Zalibur Rinsa min al اجتنبوا قول الزور Allah subhanahu wa ta'ala ya kuɗi mutane da yin ƙarya kuma in ka duba sai ka ga abin ya yi munasaba da kawo wannan ayar a daidai wannan lokacin a kuma daidai wannan wurin domin Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne akan masu aikin hajji ita wa an bin sinnasi hajji ya tuka rijalan وعلى كل ظالم يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقناه من بسيمة الأنعام وكل منها وأطعم البائس الفقير من يطلب متفقهم وليوفوا رضاهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله سبحانه وتعالى ta'ala ya yi ta ومن يعظم zalika الله فهو خير له Allah fa وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم بسنة فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Allah subhanahu wa ta'ala ka ina magana masu aikin hajji ya gaya wa annabi Ibrahim alaihi salam wa azmin bil nasi bil hajji kai shela wa mutane dangane da aikin hajji za zo maka ta kowane safu za su zo maka ta kowane lungu ita ne za su taru ya sharu wana na a da yadda su rusu mawa za su halarci abubuwa masu amfani alkhairai masu yawa dangane da aikin hajji kuma za su ambaci Allah za su yi ibada kaga an ja hankalin mutum dangane da ne abin da zai kai shi makka da abin da zai yi a maka to a ƙarshe sai aka ce ijtani bu rijista min al-awsan wa ijtani bu qawlan yadda za ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala to kai kokari ka nisanci kazantar bautan gumaka ma'ana kiran ka nisanci duk wani abu da zai zama bauta cewa wani Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuri ne albarka kada bauta ma wani wuri dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani abu a wajen ko dan girman wajen ko dan darajarsa matuƙar shari'a ba ta ji a yi wannan abu ba kuma ba ta sani mu kaunin su kan yi san jiran ke na karya me yasa aka ja hankali mai aikin hajji da yin karya domin wuri ne da kaje ko wuri ne mai albarka ko wuri ne da ba kowa yake zuwa ba wanda Allah a garin ku da ke ne ka ji wanda Allah a gidan ku da ɗaya ka ji wanda Allah wanda Allah yana iya faruwa to wani ya zauna ya dinga ba su wasu labarai game da hajji sai ka gane in kana gaskatawa har ka gane ma ka abin da na ji mama ba hanya shi sa ka ja hankali mutum zalibi mutumin da ya je wurin da ba wanda ya je sai shi to in ba ya yi san ba ya tashi ka labari sai ya tara wasu abubuwa shi sa ba auke da ya dubi wani yanayi na wani irin lokaci da za a iya ginda ya kare rai sai in ka ginda ya sai kamar jaka da wannan lokaci karya sai ka ce gundun yaki mana irin wanda an yi yaki da shi shi kadai ya tsira ko turamu ne in ya dinga ba ta labarin wani irin damuntaka da ya yi har ya samu kansu cikin wanda suka tsiran dole ba ka yanzu wani lokaci haka aikin haji wani ya dinga ba ta wasu labarai da wasu abubuwa kai wani ma ka je hajji kai ba kana ba shi labarin na bara sai ƙara maka ma da na bara shi ta aka ja kunnen mutane wajen mai kada ka yadda ka faɗa abin da ba ka sani ba shahadatin zuwa kuwa shi ne ka yi shaidar abin da ba ka sani wani yana nan yana jira wani ya yi laifi don zai samu wani abu a wajen wannan a zo a tambaye shi ya hau kan zancen ne ta bayani bayan baya nan aka yi yana da kyau mu yi takasansa mu gane cewa abin da ba mu sani ba kada mu yi ƙoƙarin aikata shi a gaba Allah ya ce wala taqu ma laysa laka bihi ilm sai bai gaya mana sauran ba amma Allah ya gaya mana inna as-sam'a wal basara wal fu'ad mu mun karanta wannan a baya a farkon babu tabi cewa da ji da gani da zuciya ababen tambaya muka ce me yasa domin waɗannan su ne a daji talabin ilmi abubuwa ne da ake neman ilimi da su domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta dan adam ya ce na halitta dan adam min nutfatin amjadin nabdari sai ce mai faja'annahu sami'an basira har kuma da ya halitta a wani wajen da ya ce ya halitta dan adam ya nuna halittar dan adam sai ya ce a Allah ya ce muka sanya masa as-sam wal-basar wal-afida da ji da gani da zuciya za a faɗi magana ka ji za ka gani kuma zuciya za ta raya maka shi yasa waɗannan ababen tambaya sauran wasa'i hanyoyi ne kafa illa ta kai ka wajen hannu illa ya ɗauka maka kayan amma da ido da ji da zuciya da su ake ilimi da su mutum yake samun daraja da sun fiye yake samun ɗaukaka da kuma ni'ima ce kuma Allah ya ce zai tambaye ka akan ni'imar da ya baka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin kada ka yi abin da baka sani kada ka faɗi abin da baka sani ba in ni za ka bayar bayar gwargwadon abin da ka sani in ba ka sani ba tambaya ce ce Allah ba'ala inda halin bincike ya alƙawarin bincike amma kada ka tarihin da bai je ya kai ba bai je ko ina ba to amma sai zama a gidanku a unguwarku a al'ummarku kai kadai Allah ya ba mu wannan dan kadan din ma karka da kuma da zuga kai da za su duka yi da inda za kai da za su duka yi har ka kai mar'alar da yi ku ari jawa komai kuka tambaya suna da amsa bal ma abu ya ka kare mana kana iya da larabci ka ce tsala wa ba saboda ne ba wanda yake lafiya kaga wannan zai zama musiba babba wacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mai yi wanda yi masa kanya kai balma wani yawa annabi kanya ka zo kana faɗa kai ma ɗaya daga cikin maka ne lani balle kuma ba ka sani ba kwata-kwata ka zo ka faɗa ka jingina zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ma wa kanka wurin zama a jahannama dole ka shiga kawai sai dai in ka tuba Allah ka hana mu yi wa annabi kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa la yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid kafin Allah ya ce wa laqad khalaqna al-insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حق الوجه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد وجاءت سكرة الموت kaga wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa ɗan adam shi kuma Allah ya san abin da kake kimsawa a cikin ranka wa na'lamu ma wasbisu bihi nafsu abin da kake na yawa ne ne da kai ne Allah ya san wannan sai da la yu'afiduka alayhi bai kawa ka da wannan sai kai kuma da din Allah da tausayin na ubangiji Allah la yu'afidukum amma ajabakum anfusukum Allah zai kama ku da kai tsoro da zantuka da kuke al'adunka mara kafin da ko ka aikata to da wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai kama Allah ta ba mu ikon raye gaske ma a cikin duka ba mu raye tsariya da shirme ba balle ke nan ya zo dawa ta mana to Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana dan adam ba wata kalma da zai turta ba a tare da shi a kai rabi wa mai suka ce sifa ne na mala'iku wasu suka ce suna ne na mala'iku waɗanda aka ajiye wa kowane ɗan adam da ina alaikun da hasirin kiraman katibin aikin su lura da bawa dangane da abin da yake aikatawa ko yake furtawa don samun dada ko zunubi ko wanne. ana jan hankalin dan adam ne kiyaye ya fasar cewa akwai kuma ba sa gajiya su Allah ya su aiki la ya ba sa kosawa ba sa gajiya ba sa samun kasala da ce bari huta a su kullum cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala ba mu shi ba Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad irin waɗannan ayoyi yana da jin karkashin lallai ubangijin da yana nan a madakata yana nan a wajen fita yana nan a wajen da za a a amma za a hijiro da ayyukan bayi ranar da Allah ya kira ta yau madubulan sara ranar da za a banka da tsuri duk abin da kai na koye ba kuya a ranar duk abin da kai na bayyane ba abin da zai kuya a ranar komai zai bayyana نبوة تأخذي أي إن خيرا فخير وإن شرا فشر الجزاء من جنس الأمر إن كان الجو فجد الجو إن كان هنا فجو هنا وما جزاء الإحسان إلا الإحسان وجزاء السيئة سيئة من فيها أما الزكاة من بيان ذكر ba maganar musu ba maganar guduwa ba maganar buya dole mutum ya bayyana kuma dole ya samu littafin abin da ya gina ya ga bala'i ne zai iya cewa Allah a bai da ni La'ani la'alli a'malu salihan fi ma tarak zai yi wani aikin alheri zai yi wani gyara cikin abin da ya saura na rayuwa فأنا يودى آي الذي كلا لا إنها كلمة هو صحيحة مجانا تلك ويكي ألا بيش أود المسلمان يود يقول أبو عاد إذا بقى مسلمان يود بقى جاوة أبو جديد فارسان بطول أيوان قبل أيوان برنا أيوان برنا nan zai zama samun damuwa in ne damuwa ne har ila yau yi masu da yawa ta zo masa yana shi wannan yanayi Allah ka tsari saboda haka mu ya tuna dai akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma ranar da za a yi mu mutum misali dan aljanna ya shiga aljanna dan mutum ya shiga Allah ka sa muna cikin aljanna Allah madaukakin sarki ya sake cewa wallazina la yashhaduna su wannan kuma a cikin suratul shufa bayan Allah yana magana bayan Allah na gari ya fara ne da wa ibadul rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idza qatabahum al-jahiluna qalu salama alladhina yamshuna li rabbihim sujadan القيامة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حكم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من شاء kaga duk wannan sifa ne na zuwa ibadu rahman bayan Allah ta gaji idan kana so ka zama bawan Allah na gari ko ba ka duba wannan ayar da waɗannan abubuwan da aka ce suna yi ko ba sa yi sai ka tambayi kanka ni ina yi ko ba na yi idan ina yi na tsira idan na aikata laifi suna duba domin duban ma yana daga cikin ayyuka na gari don haka a ƙarshe ƙarshe Allah ya ce wa man dama wa amina salihan fa innahu yatubu ila Allah fataba kaga inda za a samu duba daga ayyukan laifi ba shi duba aiki ne na mutanen kwarai daga nan sai Allah ya ce wallazina la yashhaduna وإذا مروا باللغو مروا kirama. ba sa ke da su ba sa karya abinda ba su ba ba sa faɗa kuma idan suka zo gun masu warki masu hayaniya marmu kiramu suna wucewa da cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali ba hayaniya idan duk wani mai hayaniya ko ya sha'awar yan hayaniya ya je zauna tare da su yana kallo wannan ne ke ga tsawon ibadu rahman wannan subhanahu wa ta'ala ya gaya mana shi halin ne kullum baya shiga cikin waɗanda suke barna da hayaniya da zargin cuta marasa amfani wanda la yastatiyu biha fi dinihi wala fi duniya bai amfana da su ba a addininsa bai amfana da su ba a rayuwarsa ta duniya irin waɗannan in ma ka zauna ɗin in ka tuna ba a al'adu mu yi ƙoƙari ka bar wajen don mai domin Allah ya tashi saukar da bala'i da kai ma zai haɗa da don haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa waɗanda kake zaune da su kake mu'amala da su zama mutane kirki yasa ba wuce kana so ka san halin mutum ba kon ya zo gari kana so ka gane shi ba shi dan lokaci za ka ga inda ya karkata idan ka yana neman ina mutanen kirki ina inda ake darasi ina masallaci ina kaza sai da ba shi maki mutane mutum kirki wannan ko za ka yana neman ina gidan bol ina gidan fim ina ku kaza ina ku kaza ka ga sai ka ba shi wannan bol mun kowace daga cikin su in ya shiga cikin ba shi ba shi zai ji kama a kan tsayayi ina mutum banza shiga cikin da na jirgi a takure in ka ɗauko shi ka kawo shi a ɗanɗan da ake awa ɗaya awa goma zai tafi ka kunta da masa tsada ne shi balle kuma ta kone kun zai ce ki dama ka kawo na rage mu galibi shi ne laifi kana gaya masa gaskiya kirki ka zai Allah mana da cikin sarki ya samu da wai da suke ayoyin da mana ya kawo mana cikin wannan babi mai albarka ya kawo mana hadisai hadisin guda ɗaya ne hadisu Abi Bakra رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان مبتدئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال ينذرها حتى قلنا ليس سنة أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبئي سعفنسا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر nabi ya tambayi sahabbai ba zan ba ku labari ba game da manya-manyan zunubai su manya-manyan zunuban nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa su a wurare daban-daban waɗanda yawansu imamu zahabi ya tara su a cikin littafinsa al-gabai ya tara su sun kai daidai daidai kusan saba'in a cikin littafin gabai kowanne ka ɗauka za ka ga lalle babban zuri saboda haka ba wai iya nisan da annabi ya ce ta kaba'i su ke nan kaba'in ba ko su ne mafi girman ba a'a suna nan a wuri daban-daban an ka bi a hankali a wani hadisi an faɗi biyu a wani ma an ta a wani an faɗi ɗaya a wani kuma a ƙiban wanda ya yi laifin shi ya sa ma aka gane min al-kaba'ir suna nan su kowa cikin littafin imam zafi abu abdullah muhammad bin ahmad al-zabi za ka ga ba ku manya-manyan zurai da mutane ba su ɗauki wasu da muhimmanci ba Allah ta kiyaye annabi ya yi tambaya kuma mun faɗi cewa sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi tambaya cikin sabansa don ya ja hankalin ko ya ga gwargwadon fahimtar su game da abu ko ya gyara musu fahimtar su game da wani abu duka dai wannan uslu ne na isar da sako in kana so sako ya isa cikin bukatan wanda kake gayawa kuma sakon na da muhimmanci to ka tabbata ka faɗi wata kalmar da hankalin su zai tattaro a gare ka su nufi su ji kake so ka gaya musu amma ya zama to kawai ka faɗa abin wani lokacin da ka faɗa yana barci wani ya gabbala da sauran zai kuma kana so zafon shi da guguwa kamar malami ne a aji yana darasi wani na barci wani na tsara wannan kana musu maganar jarabawa kuwa ke da wani misali wannan abun ke zan yi tambaya ka za a nan sai ga kuwa ya dawo in har an wuce ma zai iya dawo da ke baya don me domin ta ke jaraba? shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga din a gane in an gane sai a aikin kuma da ya in ba a gane ba ana iya aikin ba yadda ake so saboda haka yakan yi wa sahabbai irin waɗannan a nan ma ya yi musu abu ne kamar tambaya da kuma sanya isar musu da sako ana ulanci hukum bi akbarin kaba'ir shin ba zan ba ku labarin mafi girman zunubai ba قلنا بلى يا رسول الله qala al-ishraku billah inda ke muna so ya rasulullah yace ke wani girman zulubi ne shirka hada Allah subhanahu da wani a wajen bauta yin aikin Allah kuma ka kawo wani karama shi a cikin wannan aiki Allah yace ana afdal shuwaka a shirk ni ne mawadatun duk wanda za a hada shi da wani ku ni na wadata da wannan ba na bukatar mu haɗa ni da wani saboda haka man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirki wanda ya aikata wani aiki na lada na ibada amma ya kawo wani ya raba mana aikin ni da shi mana ina son samu lada kuma suna kowa ne ya bani ina son samu lada suna kowa ne da cewa na iya abu kaza waɗannan abu biyu ba za su haɗu annabi yake tarattuhu Allah da kansa yake tarattuhu wa jika hadisi ya kudu zan bar mutum da aikinsa ba na bukatar wannan kaga shirk mutum da zai mutu yana yi ya fi karfin a kira ki zunubi don me domin ba su zunubin da zai dawamar da mutum a wuta duk zunubi ne ya za ka tuba za ka fita kai duk zunubi in ma ba su duba ba in dai akwai ɗan imani wata ran za fita darajar wannan imanin zai sa ka fita ko da ba kai aiki komai ba na ibada domin hadisi shafa'a ya nuna haka ya nuna cewa ceto zai kai ga har waɗanda ba su taɓa aikin alkhairi ba sun dai sun mutu da imani Allah zai ci a cikin wannan ya ne da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakunu fi nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min iman ba zai wama a wuta ba waye wannan wanda a cikin zuciyarsa akwai ne da kwayar zarra na imani domin shirka ku ba imani a kan shi ya sa shi la yakunu ma lahu bal zai dawwama a wuta kaga kenan laifin da za a dawwama a wuta sai a tsari kar ma a sa shi cikin gaba kawai wannan kudu ne ya kudu sahibin mutuna sai dai malamai suka ce wannan yana nuna maka girman daraja ko girman wannan laifin shi ya sa ma aka gabatar da shi akan kowane laifi ba wani laifin da za ka yi ya kai domin laifin da za ka yi tana iya duba a ta da duba sai a tashin shirkan masu ne za duba duba na gari Allah ka duba ka الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيهم السؤالة إلا من تاب kaga illa man ta ga waɗannan zunuban duka da baya ke shirka na ciki kisan kai na ciki aikata zina na to amma wanne ne fi girma shine hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani wajen bauta sanai cewa kokul walidai da saba iyaye yara nawa ne suke zaɓa wa iyayensu yanzu ta kai ga wani lokaci uban ma yana jin nauyin ya kira ɗan saboda kawai yana gaba zai abin da yake zuwa wani lokaci kuma ta ga wani uban yana roƙon ɗan sai masa wani abu sai ka yi da kai wai anya wannan baba ne kuwa yake wadansa haka yake neman alfarma a wajen ɗansa ya aikata masa wani abu zai da duniya ta zuwa an tare da al'amatu rabbata annan ya bayyana ya soma bayyana a samu duniya ya'ya su suke sarrafa iyaye yau kan iyaye su sarrafa Allah ya tare mu saba wa iyaye yana da manya-manyan zunubai wanda aka linkin ɗansa da shirka kamar yadda aka yi ninkin biyayya ta Allah da manzo da iyaye Wafin tsirin ba'a wa mafi a wajen bin Allah da manzo aka ce wani bilwali da yi kaga kenan an ba mu abu Allah da manzo a gurbin mun ba ta samun da ke da abin da ke wurin Allah subhanahu wata'ala sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ba ka samun dace da imanin da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in babu imani da Allah subhanahu wata'ala Allah bai mana mawa annabi bayan ya faɗi waɗannan wakana mutaki an fajalaka da yana cikin gida da yake ba da wannan labari sai ya tashi ya zauna me yasa ya zauna don wani abu da mutane ba su ɗauke shi da muhimmanci ba ba wai don wannan abun ya fi shirka da saba wa iyaye ba wani zai iya fahimta haka ai girman ana wa ƙaunar zuwa shi ya sa annabi ya wannan kuma zai fassaru kamar ya fi ƙwaƙwaƙwalwa dai, ya fi al-ishaku alhali ba haka take ba kabiyar shi ne mutane ba su ɗauki kaunar ɗin da wani abu ba ai muka duba shi sahabbai ne a nadiriya ya yi ma wani sahabi wasiya da ya ce kufa alaika azza shi ya yi wannan me ya ce masa a ina da mu a kajuna da mana ashe Allah zai kama mu da maganganu da muke kaga wannan ba a cikin khairul qurun kenan afdalun na suka yi wa wannan harshe fahimta irin wannan a yi magana da yin je magana suka hana ni magana a magana sun za ka yi mai kiyaye san me za ka faɗa shi sa ganin yadda mutane ba su ɗauki maganganun da girma ba da ya ke zauna ki wa qawla zur a wani riwayan ya maimaita ala wa qawl al a wani waya kuma ji ala wa shahada al-zur ya faɗe daban-daban yake qawl al-zur yake wa shahada al-zur don girmama hatsarinta da kuma tsananin azaba da za ta shafi mai yin da yawan tsiyama alhali bai ganin tana da wani girma shi ya sa yake hawa kai zauna aisha rabbi allah ana ta cewa mutum zai rika magana bai damu wanda ya faɗa alhali tana kujjarsa cikin jahannama bai sani ba saboda haka iya kiyaye ne zai faɗa kuma abin da za mu faɗa lallai abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala baya bacci baya mantuwa ya kuma za a rubuta kuma ba su mutum ma ba sa gabala ba sa gida ba sa gajiya fama zara in kabi muha annabi yana maimaitawa ala wa qaulul ala wa ta'alatu du ala wa qaulul du yana da maimaitawa hatta kunna laytahu qad kida da bai take da ila ma annabi yusu me ba su kace ina ma ya yi su wasu malamai suka ce a aiki sun sun kuma zamtu kuma za su yi aiki wasu kuma suka a'a kada hakan ya sa annabi ya fushi kuma Allah ya fushi da cikin manzon sai zo ga musu da wata alama suka ce gare sun tuna sun ji sun kuma ɗauka su dama wuyanta a faɗa ne za su ke sami na haka kuma ake son kowane mumini inda ma kana kaunar mumini إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون ألا كتاب السمة سمعنا وأطعنا كذا متمدد كثير سمعنا وعطينا يمكن أن يتبع سمعنا وعطينا على لسان الحال فتقول جابا أما هذه الكيان العبث ka nuna ba zan yin ba kira sallah kana ji mai kiran sallah ya kira sallah kana zaune a zo a tuna masa kana zaune wani yanzu muke a ah, ba ku ji kiran sallah ba ne ka yi kamar ba ka ji ba ka zo nan ko ba ka faɗa ba ka ji da sauran sami na ba a tsaina Allah ya kare wannan babin wannan sakon yake dauke da shi sai babi na gaba babu na gaba ma da yake babu ta'alimi la'ani insanin bi ainihi aw dabba wannan babi kuma yana mana haramcin mutum ya la'anci wani mutum a karan kansa Allah ya la'anci wani aw dabba ko wata dabba Allah ya la'anci dabba kaza ba hana wani. addini ya hana wannan da duba al'annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci wasu daga cikin kafirai ya kira sunayen yana la'anta me Allah ya ce masa laisa laka min al'amri shay aw yutuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ko ko jiki ba ko Allah ya azabtar da su almin dai Allah ya san matsayin su azzalimai amma ka kira sifar aikin mutum Allah kana an jima ciwon musulmai kaza da kaza wannan babu ne shari'a ba ta hana wannan kaga kira ke yana daga cikin kurakurai mutum ya kira mutum da sunansa ya la'anje shi za a zamanin da muke ciki da kuma kurkunan da muke fama mutum nawa ne zai kira sunan yawan da ya zaɓi ya la'adce ki ji Allah ya ki ne mawani ina bawa da misali wasu gaban kasa shi ne masa ko ka kira wani daga cikin daular tufa ka zage shi addini ya hana wani tsarin addini akwai wasu suna ba wannan wani kuma bai mai daɗi ba dama haka addini ba lallai ma daɗi ba amma dai gaskiyar haka ne amma ka kira sifa me yi wa addini musulunci zagon kasa mai kaje musulmai ne wanda da hannunsa a yi musulmai gaba da kaza Allah ya la'anishe su Allah ya musu kaza Allah ya musu kaza ba ni abin da kai ci ko da har malamai kai har abu ba sai a kira sunan wani amal gurin saboda kuncin da musulmai suka samu kansu alhaji a sallallahu alaihi wa sallama yake tuna ma wasu daga cikin sahabbai da suke gaggawar samun nasara daga Allah subhanahu wa ta'ala ita za ku kai al'ummar da suka gabace ne wanda saboda kunci za a zuwa ɗaukar mutum a ɗaukar zarto ana yanka kansa sai an raba shi amma haka bai sa ya ba addinin ba mu haka taɓa yi wa haka saboda haka dai mu gane cewa al'anci mutum da kira sunansa فلعن جلت مين عن ذلك الطرف والإبعاد من رحمة الله كقوله من الأمر على سبحانه وتعالى كمدى الشوال واجب الأمر على ولو الدنيا غير جوال ما يجب ان ترى حديث الله يقول من يتعلى عليّ أني لا أقدر إطلاقا وأيتهم بكيوتهم سنا هذا يتوى مزنقا فتا موالبا فإني قد غفرت له وحفظت عمله وما جيد الدنيا الصني لا غفرت له وتجد يتوى مزنقا فتا موالبا كيف ولا لا أتعيش أن يعلم سبحانه وتعالى فكشف هي تعلق in ya ga dama a yau jonathan zai mutu وما ذلك على الله wannan ba wani abin da wahala akwai shiga shigar kafirai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba ta tsammanin za su musulunta wasu zan musulunta ga akramu misali wanda la'alla wani ya sani wani mai sani wanda ya yi sanadin cuta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bakin ciki a gaggawar tuhum ya kashe babban sa na hamza wanda ake ce masa asadullah wanda annabi ya yi bakin cikin da bai yi min kamanninsa ba amma sai ga shi wanda ya yi wannan aikin kuma ya musulunta daga baya mutum da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam bai san a ayyuka saboda yana tuna masa mummunan aikin da ya yi wa babbansa amma da ke musuluncin ba na annabin ba ne bai ana shi gaba kuma bai ana ki samun karbuwa ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani kuma an ka ba yanzu ba ma wani ba wani nasu ma da aka taba kawai ya al'umma kishin musulunci ya sa al'ummomin da suka cutu yake jin zafi har yake ganin wanda ya wannan aiki da zai musulun da ba ya yi kuma ba zai zai ce da yi ba amma ne ka zai mafuka wanda ya kamar ba zai yi ba amma al'amarin na Allah ya in ya ga dama sai daga yayi in ya ga dama ba kuma dama haka ya tsara ba mai ce masa yi ba mai ce masa mai kai ma da kaga kanka a shirya ba wayan ka bane ba wani abu kawai Allah ya ba baiwa da wannan ba kuma sai ka roki da goma dan ba mamaki bane kuma sai ka وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار هكذا عكس ذلك saboda haka karka ga mutum yana wani aiki ko zunubinsa sun girmama ka cire masa kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wallahi Allah ya ga dama yanzu ne ya man kana amruhu bainal kafi wal mu'min shine Allah subhanahu wa ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun yau wani yana cewa Allah ka shirye yace na karba gobe ba sai ga janna kai a dace ma sai ga janna kuma ya nike kenan to da haka dai idan bakin ciki ya zo mu yi shi sannu sannu idan farin ciki ma ya zo mu yi shi sannu sannu kamar yadda ya zo cikin asar asbit habibaka aw lam ba asa an yakuna baka yawman ba wa abli bagibaka aw lam ba asa an yakuna habibaka yawman ba su makiyinka ka kiji sama sama kaka kinki gaba daya wata ran zai iya zama masoyin ka kuma ya zama ma ba ka san a tuna maka baya haka masoyin ka tsarin gumi mutum masoyi daga an fado shi wani fa yana maka shi ta shi ba ta so wannan ba da ba zai yi ana nana ga kote da ya bayyana yayin a cikin shi ma da yi kan mutane in ya juya ta ma ba ka yi cancan ba sai ma za ta juya Allah ya sa mu Mana a cikin wannan bashi mai albarka ya ba mu hadisai guda takwas. Na farko daga ciki ba lallai ne su duka ba, amma dai za mu yi ɗaya. مالك وعن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله متفق عليه أنا حديث عن سابقا أن الصحابي من سماء أبو زيد ثابت بن ضحاك الأنصاري مسلم المدينة واللي يا على الدين بيعة الرضوان وسعت يدعى حديبية a shekara ta shida bayan hijira wanda ka bin malik wanda yake can cikin babu tauba wanda Allah ya saukar da aya a kansu na karɓar tubar su ala salatatu da mila wanda dai kisar su ya gabata a babu tauba ka duba girman yakin badar wanda mutu ya ne badar a cikin sahabbai ma shi wani na daban ne amma ka abu malik yake cewa ban so a canza mun ladan bai a ridwan da yakin ban saboda girman da ita ma a mutunci da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam yake man halafa ala yaminin bi millatin ghairi islam wanda ya yi rantsuwa rantsuwar kuma da wata milla ba ta musulunci ba Abun nufi ka yi rantsuwa da allah cewa kai din nan ba musulmi ba ne kuma mutum ya rantse da allah ya ce ba ana yahudi ya rantse da allah ya ce ana nasrani amma in dai abu kaza wacce wallahi in dai zan baka kaza to ni kaza ne wani da za ka ga samari suna irin wannan rantsuwa wallahi in ne zan ba kaza to ashe ni an ne an zan ba kaza ashe ni kaza ne abubuwan suna da muni suna da muni sosai maimaita kuma yana da hatsari irin wannan idan mutum zai yi irin wannan in har ya yi azu a ranta cewa lallai in ya zai yi wannan din to shi kazan ne to fa huwa kama qala Allah zai tada shi cikin irin waɗannan al'umman da ya ce shi ku ne in yayi kaza za ka ba a so kai rantsuwa da Allah cewa in ne za ka yi kaza ka janko wani abu mai muni ka jingina wa kanka muni da'iman ba ya jingina wa kansa mummunan abu ومن قتل نفسه بشيء duk wanda zai kashe kansa kuma da wani abu kun ziba biyi yawan kiyama za a ɗauko wannan abun a azabtar da shi yawan kiyama duk abun da kai sanadin kashe kanka da shi to Allah subhanahu wa ta'ala zai zo maka da wannan abu kuma matsalar ba wai za a maka bane ka mutu wallahi ba ba a mutuwa kenan abun zai ta azabtar da kai har ila ma sha Allah وليس على رجل نظر فيما لا يملكه yake mutum bai yin bakance Allah ya kama shi a kan abin da ba yi zai zama akwai nau'i na sakaci ko kuma akwai nau'i na izini da Allah subhanahu wa ta'ala idan ba wai ana kore maka nan zurfin bai ana kokarin ne a nuna maka laifi ne ka yi bakance a kan abin da ba ka da misali mutum ya ce ana jarabawa in ya janna sakamakon jarabawa nan ya fito na ci wallahi zan yi sadaka da dubu ɗari bayan bai da dubu ta tashi kaga la yau yi dubu ka kama ya yau da Allah subhanahu wa ta'ala ce ko kuma ya ce in aka yi jawo bukata kaza auren nan da nake rewa yana samuwa zan je umra bayan kudin da zakin ba da ƙarya biya kaga irin wannan bai dace mutum ya rika yin shi ba kai hatta wanda za ka iya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba kance wani abu ne ma da ake samun sa min al-baqi yultamas min al-baqi daga marowaci ake samu domin shi ya Allah ka yi wa Allah wani abu da in Allah ya masa wani abu in Allah bai masa kafa ne? zai ba alhali ko inda ma ka yi abin ya kundu nafku ilai shi ne zai amfana da abinsa saboda haka idan har ma za ka yi ba kanje to ka yi da abin da kana ga zai kuma idan abin ya yi kokarin cika, domin Allah yana yabon masu cikawa ke nufuna da zarri ويخافون يوما كان شره مستطيرا الله تسامح ذلك معنى الشاهد شيء ولعن المؤمن كقتله كلعن شمومي أو كمومي وديدي كده كافر يوم القيامة hukuncin wanda ya kashe rai za a maka in kana a nufi ɗan uwan kamuri saboda haka ka yi da cewa tsakaninka da 'yan uwan muminai. alkalimatu tayyiba zance mai kyau wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasi wanda annabi yake lissafa abubuwa da yake ba da lada ita alkalimatu tayyiba sadaqa zance mai daɗi ma ta sadaka kai zance mai daɗi an ce a gaya ma wanda kowa ka fi duniya fir'aun أبو ce له قولا لينا ما kuma annabi ce al-lin tausasawa da iya magana la yakunu fi shay'in illa zana ba a sa shi a komai da ya kawatar da shi wallahi ko shi mutum ya maka amma ya zo ya gaya maka zance mai daɗi ya kuma ba ka ya kuma nuna yayi kai kanka sai ka ji nauyin azabtar da saboda haka mutum ya kiyaye cutar da yan uwansa musulmai domin girman zunubin yana da yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dasa aya a nan da fatan abin da muke ne to Allah ka sa shi ne da hasana da wanda muke ne kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأقول da ya da jaru da da kuma ɗaya da cikin kuri da da kuma Allah ya yi karuwa jiya da duka muna musu fatan Allah mabarkacin sarki ya sa wannan mutuwa ta zama mutu da rayuwa kuma kai haske cikin ƙaruwar su don samun kazo Allah ya samu su karfi na sannan muna sanar da yawa ɗaya daga cikin ɗaliban wannan majalisi kuma ɗa ga shari'a ɗaya yayin da harkar hayati na da yana farin ciki da yadda san uwa tsawon auren da za a da yawanci a garin kafin ya yanzu ranar juma'a mai zuwa nan ranar ashirin da tara bayan sallar juma'a da karfe biyu da rashi wanda aka yi bashi da kuma bai samu ikon zuwa ba ya da addu'a da fatan Allah da shi da ya a sa'a kuma tasiri na karuwar duniya da kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah muna da kuma karanta mu dace malamin da ke jagorancin mu'amalar jiki Allah muna roƙonka ka kawo ka karshen wannan jarabawa Allah muna roƙonka ka ci wannan tsari mun zalu Allah ka kara wa iyalinsa da ƴan uwansa a kowace da kusa Allah muna da wannan da muke karatu a cikin sa Allah muna da kai lada irin na wanda kake ma wanda ya gina ɗaki domin ka da wanda yake gyara shi da wanda yake zuwa ma sauraron karatu a ciki da wanda yake ba da ci abubuwan da ake yi na kuɗi da jiki duka ya da kai lada kan bizarin Allah na da kokarin ka namu ka kara masa albarka da kuma sa mu yi domin da sa mu dai shi yawan kiyama muna masu sauki wannan damuna da ta fara kuka Allah mai masa albarka Allah ka sa ya zama sanadi na yaye wa damuwa da albarkar abinci da rayuwa ga baki ɗaya wannan gwamnati da ne zuwa da za ta zo insha Allah cikin sati ne zuwa da zamu yi karatu a cikin sabuwar gwamnati da mu yi ko Allah ka tabbatar da ita a kan daidai ka ba ta yi kan neman adalci kurakuran da take dauke da shi Allah ka gyara abin da za ta yi na alheri Allah ka yi mata karkuwa ko kuma da za a mulka Allah ka ba mu ikon hakuri dangane da wani jinsi da zai zo Ala muna roƙon ka ka ba mu shi kalmar biyayya gwargwadon hali yadda kai umuri a biyayya Allah muna roƙon ka malamin mu ka tsara tabbatar mana da su ala su fara Allah muna roƙon ka ka sanya abubuwan da suke gaya mana suna gaya mana ne domin ka Allah ka ba su dukkan yi domin ka Allah muna roƙon ka ka gyara musu kurakuran ka tabbatar da su ala su fara

فاجعل لنا من امرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقينا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين وانشدنا بالصالحين اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا الى انفسنا رب العالمين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم حسنا إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين